masallacin abubakar siddiq da ke nan ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin yau sha sha bakwai sha bakwai ga watan ramadan shekara na dubu da da arba'in shida. bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shi ne majalisinmu na sha bakwai kuma majalisinmu na ɗari da uku a tafsirin suratu ala imran mun tsaya aya na ɗari da uku za mu ɗora daga nan za mu maimaita wannan ayar don mu ci gaba daga inda muka tsaya wajen tafsirinta da fatan Allah maɗaukacin sarki ya yi mana jagora kafin nan akwai ragowar tambaya da za mu amsa wannan yana shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan Allah ya karbi azuminmu da sauran ayyukanmu Allah ƙara wa malam imani da ilimi amin malam ina son a taimaka min da bayani akan yadda ake addu'a karɓaɓɓiya da kuma sharuɗanta sannan eh, da kuma bayani akan abubuwan da za su hana a karɓi addu'o'in bawa addu'a ɗaya ne daga cikin manya-manyan muhimman ibada da Allah maɗaukakin sarki yake so a wajen bayansa kuma ya yi umarni da shi a wurare da dama a alƙur'ani mai girma udu'u rabbakum tadarru'an na kufiya. إنه لا يحب المعتدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أي أيوة بركة الله ينا قديتر دا باين سا دا سوي الدعاء هل يكي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجزو أشكين ترمذي ينا شو الدعاء مخ العبادة الدعاء إتشي أقوى الورم بوتا كسورة mutum ne ibada to shi ne addu'a in babu kokolwa akwai mutum to in kamar Allah annabi alayhi salatu wasallam yana faɗa mana cewa idan babu addu'a babu ibada to ya ma kai a cikin temizin har yanzu kuma hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwa al-ibada yace ai addu'a ai shi ne ma bautan kaco kan bauta ɗin addu'a wato shi ne mafi mahimmancin ɓangare na kowace ibada ka ɗauki duk ibadan da muke yi za ka ga addu'a ya mamaye ta ɗauka daga sallah za ka yi sallah ba za ka fara da alaula ba mai kake fara da shi alaula nema albarka Allah bismillah ko idan ka ha za ka yi addu'a in ka zo sallah kana yin kabbara mai za ka yi addu'a a fatihar kanta ita ma sunanta addu'a daga cikin sunan nakin fatiha menene a cikin fatiha ban daga yabon Allah madaukakin sarki da ikirari da eh, ilahiyantakasa daga nan sai mai addu'a ihdina siratal mustaqim zuwa ƙarshen addu'a ne sannan malamai suna faɗi annabi ya koyar wurare daban-daban na addu'a a cikin sallah har goma sha ɗaya hmm? duk ka ɗauki ibadodi za ka ga addu'a rukuni ne mai mahimmanci a cikin kowane to haka yana da kyau mutum ya san ladubban addu'a da kuma abubuwan da suke hana karɓan addu'a daga cikin laduban addu'a zan faɗi waɗansu ne saboda yanayin lokacin da farko mutum ya yi tsarki ana ya zanto zai addu'a a lokacin da yana da alwala na biyu addu'a yana da yakinin Allah zai karɓa ƙudu'ullaha wa antum na bil ijaba ya zanto yana da yaƙinin Allah zai karɓa masa addu'ansa kuma annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa mana Allah yana karɓan addu'an in imma ya gaggauta maka buƙatarka imma ya tunkuɗe maka bala'i a dalilin wannan addu'an da kai imma ya ajiye maka shi ya masanya maka shi da wani abu mafi alkhairi kenan in ka yi addu'a ka tabbatar an karba sai dai yaya karbuwan zai kasance shi ne ta hanyoyin nan guda uku haka na ladabi na uku kada ka yi gaggawa hmm? yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil annabi alayhi salatu wassalam ya ce ana amsa wa ɗayan ku matukar bai gaggawa ba. yaqulu da'awtu falam yustajab li hmm? yace ni na ta addu'a ba amsa mun ba kamar yana so ya tilasta Allah maɗaukakin sarki to daga cikin ladubban addu'a shi ne rashin wannan gaggawa ɗin hakanan daga cikin ladubban addu'a mutum ya yi kirdado da ƙoƙarin cin halal dukan mu mun san hadisin ash'az akbar ko yana yana zuwa da dukkanin sabubba na addu'a wadda ordinarily ya dace Allah ya karba masa amma wa makaluhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram annabi ce fa anna yustajabu lah mai cin haramun a wato yana samun hukuba na rashin karban addu'arsa saboda kana daga cikin wannan ba la duba ba sharuɗa ne ma na karban addu'a lazimtar halal lizimtar lizimtar halal to uwa uba da shi ma sharadi ne shine lizimtar imani din ko idan to mutum ya guji duk wani abu wanda yake shirka ne babba ko karami na ɓoye ko na bayyane wannan shi ma yana daga cikin sabubban karban addu'a saboda Allah ya faɗa wurare da dama cewa baya karban addu'an kafirai ha qadu fad'u du'a kafiri kafirin illa fi dalal addu'an kafir baya ko ina shi bata ana Allah ba zai karba addu'an su ba so dole kula da tauhidi da nisantar shirka na daga cikin abubuwan da ke jawo karban addu'a haka nan lizimtar yanayi mai kyau idan to mutum yana da abin da ibn al-qayyim yake kira al jamiyyah ala Allah wanda Qur'ani ya ambace shi da matsayin khudu' hmm? ya zanto yana yanayin da zuciyarsa ta tattaru ba Allah madaukakin sarki ya kankan da kai hmm? a lokacin da zai roki Allah madaukakin sarki din kada zanto yana addu'a kuma abinda bakinsa na faɗan wani abu daban zuciyarsa kuma na tunanin wani abu daban hmm? inna Allah la yastajibu li eh, kulli abdin ghafilin lahin kar mutum ya zanto ya gafala a lokacin da yake addu'a a ya zanto hankalinsa yana waje guda wajen Allah mu dauke shi haka nan yayi kokarin samun eh, lokaci akwai lokutan da ake fi begen karban addu'a a cikinsu a sallah bayan sallan farilla bayan sallan nafila kafin sallar asuba wa bil asharihum yastaghfirun a lokacin sahur hakanan da daddare umuman hakanan bayan sallar la'asar tsakanin la'asar da da wato ainihin magaruba sannan mutum ya zanto mai biyayya ga iyaye shi ma yana daga cikin abin da yake taimaka wajen karɓan addu'a mutum ya zanto yana da birru alwalidai. Ah, haka nan ya eh, kokarin yin addu'a a wurare masu falala shi ma yana kara sa a karɓi addu'a mutum yi addu'a a masallaci ko a inda yake sallan nafala a ɗakinsa hmm? hakanan ya je ka'aba ko masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko almasjidul aqsa sai eh, addu'a duk waɗannan suna daga cikin abubuwa da suke eh, sa addu'a da karɓu sannan kada yi addu'a kada yi ta'addanci a addu'a hmm? ba ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya wa tace innahu la yuhibbul mu'tadin to malamai suna fadin suwar da dama na al-i'tida'u fi du'a wuce gona da iri cikin addu'a shine mutum ya roki sabo hmm? annabi alayhi salatu yace za a amsa muku malam ya dauki ismin wala qati'ati rahim matakar mutum bai addu'a na sabo ba shi Allah ba shi dama ya aikata wani sabo hmm? ko kuma yi addu'a da abin da zai zanto yanke zumunta ne alhali Allah yana umarta da yanke zumunta wannan eh, na daga cikin abubuwa da suke eh, hana karban addu'a kenan abubuwan da suke hana karban addu'a mun ji ladubba da ake bukata mutum ya yi a wajen karban addu'a abubuwan da suke hana karban addu'a shine gaggawa din Hmm? mutum ya dunga cewa ni na yi tuntuni har yanzu Allah bai amsa mu ba insha Allah ya kyale kai ga me zaka yi na biyu shine wannan da muka faɗa ta'addanci a addu'a yana sa Allah ya karɓa. karba ce Allah ya baka lada irin na annabawa kai annaba ne a ga wannan rashin kai ne ko annabi abinda Allah ka san baya yi ko ya riga yayi ba zai koma yi ba hmm? sai kuma kai yanzu ka roƙa ka shekana roƙon Allah ya maka wannan abin da baya yi haga wannan ta'addanci ne ko kuma waɗansu malamai sun ƙara daga cikin ta'addanci ɗin shi ne kai bida'a wajen addu'a ɗin kai amfani da waɗansu lafuzza da baka taba jin su a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda suke nuna ah, nuna isa ma Allah madaukakin sarki ko rashin ladabi ma Allah madaukake sarki wannan suna daga cikin abinda suke hana kabe addu'a haka nan saborin kabe da muka faɗa mutum ya zanto mai cin haramun wannan yana hana amsa addu'arsa haka nan daga cikin abinda ke hana amsa addu'a da za mu zo mu gani a karatunmu na gaba shine eh, rashin inkarin barna annabi ce la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la tushrikunna an tad'u Allah fala yastajiba lakum ku umarni da kyakkyawa ku hani da mummuna tun gabanin lokacin da za ku zo ku roƙi Allah Allah ya ki amsa muku ya ki amsa muku a dalilin mai kuna kallon barna kun yi gum kowa yana sha'a ba ruwan shi hmm? nan zamanin ka ji da kanka a ba za ka ji da kanka matuƙar kana tare da mutane ka fara da kanka dai amma kuma in ka ga barna ka yi magana kuma ka yi ƙoƙarin hani kamar da za mu ji a ayar da take zuwa waltakun minkum ummatun ya da'una na alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar akwai waɗansu amma dai bari mu takaita waɗannan ɗin da fata Allah madaukakin sarki ya karɓi addu'o'inmu to musamman ma wajen taharri lokacin azumi wanda ga lokuta na addu'a na karban addu'a yustajabu annabi alayhi salatu wassalam yana cewa salatu da'awatun mustajabat ko mustajaba a ciki ya faɗi da'awatu sa'imi hatta yuftar mai azumi addu'ansa har ya bude baki ana karba haka nan a wata riwaya ko a wani hadisin annabi ce salasu eh, salasu da'awatin ma daga ciki ya ce da'watu as-sa'im hina yuftar addu'an mai azumi lokacin da zai bude baki haka nan annabi ya ce lis-sa'imi da'watu mustajabatu fi ramadan mai azumi yana da addu'a karɓaɓɓiya a ramadan so wannan lokaci na ramadan lokaci ne na yawaita addu'a don ana begen karɓan addu'a a ciki tambayinsa ta biyu mara a watan azumi in na tashi da daddare cikin su istighfar da hailala da kabbara da kuma karatun alqur'ani wanne ibada yafi dacewa a lokacin hadda qiyamul layl wato sallah kenan babu zikirin da ya kai karatun alkur'ani mai girma daraja da daukaka kuma duk sauran abubuwan da aka ambata suna cikin alqur'ani da istighfarin da hailala da kabbara ko kuma musamman abinda annabi alayhi salatu wassalam yake yi da daddare a ramadan bai wuce waɗannan guda biyun ba karatun alqur'ani da kuma qiyamul layl a qiyamul layl ma da aka fi shine karatun alqur'ani ɗin shi yasa A nasihar da muka yi kwanaki da muka amsa tambayar masu tambaya mai dace a karanta wa mutane a sallan tarawih ko muka ce ya dace a koyar da mutane yadda za su jima a tsaye suna karatun alkur'ani ko suna sauraron alkur'ani dan nabi salatu wassalam ya ce afdalu as-salam tulu qiyam mafi wato falalar sallah ita ce sallar da aka fi dadewa a cikin shi ya sama sallar alfajar da yake ana yawan wato ainihin karatun ƙur'ani ana yawa a ciki alƙur'ani ya kira shi ƙur'an alfajar aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an alfajar wanda ana son a yawaita ita karatun alƙur'ani a ciki sai Allah ya kira shi karatun alfajar to sallan alfajar to da daddare abinda aka fi so jama'a shine a yi karatun alkur'ani mun sha faɗa cewa hadisin abdullahi ibn abbas ko da ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa fi kulli laylatin ha malaika jibril yana zuwa ga annabi kowanne dare a ramadan suna karatun alkur'ani tare saboda wannan shine abinda da yafi dacewa in ka tashi kai karatun qur'ani ko a wajen sallah ko a cikin sallah in ba za ka iya waje ba kai a ciki in ba za ka yi a ciki ba kai a wajen sallah kuma ka sani annabi ya ce man qama ramadana imanan wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi dare a ramadan yana mai imani yana mai neman lada Allah madaukakin sarki zai gafarta masa wannan yace malamin ɗaliban alqur'ani ne kuma ina fafatikan muraja'a dan haddana ya zauna a watan azumi ina zama confused ina son in ci gaba da muraja'a kuma a ɗaya bangaren ina son yin sauka da yawa ya please malam wanne ya fi um, ta karatun alkur'ani mai girma shi ne abinda ake so sawa'an kayi shi ta hanyar sauka ko kuma ka yi shi ta hanyar maimaita eh, abin da ka haddace idan kana son ka yi sauka tsarawa za ka yi za ka iya muraja, ka ƙara hadda kuma ka yi sauka duka a watan ramadan ɗin abinda kake bukata shi ne ka tsara don haka aljam'u aula mai na tarjih ka hada su ɗin ka tsara lokacinka wannan shine abin da shi lokacin da zaka ga malami ya kara maka haddanka ka haddace shi lokacin da zaka yi muraja'a na abin da ka haddace shi ma ka haddace shi sannan lokacin da kuma zaka karanta domin kai sauka shi ma ka haddace so wannan abu ne da za su iya haduwa saboda ka ba ma bukatar ce maka ga wanda ya fi dacewa kai kawai abin abinda za mu faɗa maka shine اجتنب التفريط والإفراط ka guji wato sako-sako abinda za ka iya kaki ka guji wannan sannan ka guji tsora makanka abinda zai fi ƙarfanka wanda in ka yi yau gobe ba za ka iya gaba da shi wannan shi ne eh, eh, shawara da wasiyar mu a gare ka ka ɗauki abinda za ka iya inna hada dina yusrun sha yushadda dina ahadun illa galaba fa fihi bi rifq haka annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wannan addinin addini ne mai sauki babu wanda zai zaka fa wannan addinin sai addinin galaba a kansa ta haka ku shiga ciki a hankali ya ce saddidu wa qaribu ku daidaita ku kusanci a daidai wadda aka ka tsara yadda zaka iya duka ɗin duka shagaltuwa ne da alqur'ani mai girma allah madaukakin sarki ya ƙara mana danƙon alaƙa da alkur'ani mai girma za mu shiga ba da karatun ya so ma'amsa wasu tambayin gobe insha'allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون نعم ألا ملوكين سركينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا قوة لن تسكي إيماني ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa gwargwadon iyawanku wala ta mutum na illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi wa tasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku wala tafarraqu kada ku rarrabu walkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki a kanku. iz kuntum a'da'a yayin da kuka kasance abokan fadan juna fa'allafa baina qulubikum abokan gaban juna fa'allafa baina qulubikum sai ya daidaita ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari a dalilin ni'imarsa kuka wayi gari yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma kun kasance a gabar ramin wuta fa anqadhakum minha sai Allah ya tsirar da ku daga wannan wutan kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun da haka Allah madaukakin sarki ko irin haka Allah madaukakin sarki yake bayyana muku ayoyinsa dalla-dalla la'allakum tahtadun domin kokwa shiriyu mai fassaran wannan ayoyin har zuwa faɗin Allah Maɗa'ukin sarki wa tasimu bi hablillahi jami'an nan jami'an mun faɗi fassara guda ɗaya da malamai suke yi cewa yana nufin ku haɗa kanku wajen aiwatar da addinin musulunci wajen riko da addinin musulunci yi shi kanku a haɗe gaba ɗayanku wannan wato wannan jami'an tana koma izuwa ga wawo ɗin wa a tasimu kenan akwai ihtimali na biyu tafsirin da jami'an nan na komawa izuwa ga hablillahi ɗin wato gaba ɗayanku ku yi riko da igiyar Allah igiyar gaba ɗayanta kada ku ɗauki wani ɓangare ku yi watsi da wani ɓangare a wannan fuskar sai ta yi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kafa wanda suka ji tafsirin mu na lokacin mun fassara shi da wannan fuskokin guda biyu ku shiga cikin musulunci gaba ɗayan ku kuma ku shiga musulunci gaba ɗayansa kada ku zaɓi wani ɓangare na rayuwa ku ce za ku yi musulunci wani bangaren kuma ku ce a'a yadda kuke so za ku yi in kun yi haka ba ku amsa kirar Allah madaukakin sarki ba kuma Allah baya son a yi masa taɓa kiri taɓa karatu wato a karɓi ɓangare na shiryarsa a yi watsi da wani ɓangare kuma Allah madaukakin sarki ya sauke ahlul kitab da suka rungumi wannan mummunan tafarki شيني اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض شين زوكو ايماني ده للتابي وكافر شي ماوني فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون باب ساكمكو ندمي ينحكا فشيء اتكنشي انا جدا دنيا سنن آه، in an mai da shi lahira zai haɗu da azaba mai wato ainihin shiwo azaba ta walakanci wannan yana rushe mana wannan ɗaya daga cikin manyan curuta da muke rayuwa a ciki musulmi a wannan zamani kashe a duk ƙasashenmu gaba ɗaya ta yadda an yarda a yi riko da addini a waɗansu ɓangarorin amma waɗansu ɓangarorin ba a damu ba a jiya nake karantawa a littafin malamina profesa muhammad kabir yunus da na faɗa muku jiya a tafsirar al-mawdu'i li ayatil ahkam da qur'an da yana magana akan ah, usul an-nizam al-ijtima'i fil wato tarakun tsarin zamantakewa na alkur'ani mujtama inda ƙur'ani yake gina shi akan waɗansu taraku yake gina shi to na faɗa muku abubuwa guda biyu da ya ambata ko na farko ana gina shi ne akan tauhidi don haka kowa yana da yanci babu wanda ya cancanta a masa bauta na biyu shine taruwa ana gina shi ne Basa kan addini bisa kan ƴan uwantakar musulunci har yayi abin nan yace alwala'u wal bara'u ala asasi din Ƙauna da ƙiyayya ana gina shi ne a al'umman musulmi da Qur'ani tanadar basa tubali na addini ne abin da zai sa in kaunaci wani abin da zai sa in kiwa rukunsa ko rashin rukunsa da addini to daga ƙarshe sai ce wannan tubalin duk da cewa da yawa daga cikin musulmin yau sun manta da shi a ke a ƙur'ani da sunan wato Allah ya maimaita shi a wurare da yawa a ƙur'ani da sunna to daga cikin wurin shi ne wannan cewa ku yi riko da shiriyar Allah gaba ɗaya kada wani abin ku ce ba ruwanku da wani yanzu mutane sun fi ko da yawa daga cikin musulminmu sun fi bayar da muhimmanci wajen gina ‘yan wantaka a kan uwa na ƙabila hmm? a kan ƙabilanci, ko kuma a kan ‘yan garanci garinmu ɗaya ne mu da garinmu hmm? ko akan ah, nationality ko ‘yan ƙasanci cewa mu ƙasa ɗaya ne ko kuma ma racism hmm? mu baƙaƙen fata ƙarancan kuma larabawa ne ce mu larabawa wannan kuma ce su jajayen fata ne ko mene ne sauransu to wannan juya baya makarantar musulunci na al'ukuwar duniya. da dauke ta ukuwa a bata muhimmanci sama na wannan yana daga cikin al-imanu bi ba'd al-kitab da kuma al kufr bi ba'd al-kitab to babu ma kamar abin da ya shafi harkar gudanar da mulki Allah ya ta maimaita inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyah wa man lam yahkum bima anzala Allah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 في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله بل أولئك هم الظالمون قرآن أتكيكي دشوا ككنشي أجرم مسلمين ما ألنا واتو أنا جنا شيني أكن شريف أرى مسلمين أما ينزل يا مسلمين وتدع لا أكبر سيء بس تدع مضاء ودن سمان فتا سكي كتشوي وي wai dole a yi hukunci da shari'a ta sa ah, to ya za mu yi da kiristoci ya za mu yi da wani Allah ya ce kai abu ka ce ya za ka yi da wani saboda baka san shari'ar ba ne, an shari'ar ta koya maka da za ka yi mu'amala da kirista da yadda za ka yi mu'amala da wanda ba kirista ba wanda ba shi da ah, wato ainihin addini ma wanda ma ce bai yadda da Allah ba shari'a ta koya maka da za ka yi mu'amala da shi amma duk da yawan wannan alqur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallama da ya shi malam yace aksarul muslimin al-yawm ma yace yace mafiya yawan musulmin yau yace suna inkarin wannan abin duk da ya zo barjik a qur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to yana daga cikin musibar da muke ciki wannan shine abinda as-sanamul sanamul asr ya zo mana da shi kamar yadda sami amir yake faɗa a cikin littafinsa al'alamaniya hmm? ya ce wannan al'alamaniya secularism ko 'yan duniyanci mun yi daurar alamaniya a nan masallacin ko yadda muka yi amfani da littafin malamin mu Profesa Muhammad Sami Umar Rijiyar Lemu a kan al'almaniya wa ta'asiru hako al'ummar islamiyya to babu wato ainihin shuta wadda duniyar yau ko gunci da duniyar yau ke masa ruku'i kamar wannan tsarin na almaniyanci ya shafi rayuwa gaba ɗaya amma wanda ya fitowa fili a cikinsa shine almaniyanci a siyasa a mutane mu ba su yarda da kala Allah kala rasulu a harkar siyasa ba wanda harkar matsalarsa da matansa zai zo ya ce mai Allah ya ce mai annaba ya ce amma abin da shafi harkar siyasa zai ma ce maka a ba addini wannan harkar siyasa daban harkar addini daban su ce maka a addini za mu shi a masallaci za mu shi a gida amma abin da ya shafi ah, harkar siyasar mu a ku bar mu muna da ƙa'idodin siyasa su muke bi wai musulmi ne zai faɗi wannan akwai abin da ya fi imanu bi ba'adul kitab da kufur bi ba'adul kitab irin wannan ƙwar'ani mace ke yake da magana siyasa hmm? shugabanci da gudanar da al'amarin mutane in ka bi tsarin da Allah ya fada ba ka ce ka bi tsarin wani kuma ka yi da'awar cewa kai musulmi ne shi yasa mun sha faɗa kuma ni ma na sha faɗa kullum ina na maimaita wannan kuma ma in the spirit of Ramadan secularism is diametrically opposed to Islam in baka jin turanci ɗan duniyanci ya saba wa musulunci ta kowane hanya ta kowane jiha hmm, ta kowane ɓangare saboda haka ba za ka taɓa ji ba wani ta'abiri wai shekula musulun. wannan iskanci hmm? ba wani shekula musulun eh muslim is a muslim a muslim cannot be secular and a secular cannot be a muslim in kana secularism ah, ka je ka duba ka rasa bangare guda ɗaya na tauhidi duk wanda ya rasa bangare ɗaya na tauhidi ai ba musulmi bane to kuma musamman mutum ya fada wannan da gangan ya sani kuma saboda son duniya da shan taƙewa ke zo yana fada da musulmin da suke cewa a tsayar mana da shari'ar Allah a ƙasanmu wai musulmi zai tuhume ka da ta'addanci da zaƙewa da wuce gona da iri don kace mashi ya zo ƙur'ani ya zanto shi ne kundin tsarin mulki a ƙasar musulmi wannan babu lalashi da yake wannan wallahu almusta'an Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kada ku rarrabu kada ku rarrabu anan yana nufin rabuwar zuciya kada ku rarrabu rabuwar da zai hana ku haduwa wajen bauta Allah maɗaukakin sarki rabuwar da zai hana ku haɗuwa wajen fahimtar rukunai na addini ku zanto kowa yana yin nashi daban kuma kowa yana adawa ko gaba da ɗan uwansa alhali dukanku ku abu guda kun ce yi to kada ku yi wannan rarrabuwa din ayoyi da dama da hadisai masu ɗimbin yawa sun zo suna hana musulmi rabuwa a nan malamai suna cewa ana magana ne kan rabuwa cikin addini rabuwa cikin addini saboda akwai abubuwan da Allah ya yi mu a rarrabe a cikin su aiko waɗanda waɗannan ba zai yiwu a haɗu a kai ba hmm? ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya ce ya ku mutane lallai mu muka halicce daga mace da namiji sannan a wani zan ya ce mun yada ku ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء sannan sai ya yada daga su waɗannan guda biyu zakar da unsa ɗin dai maza da mata da yawa kun ga farkon bambanci ne akwai mata akwai maza wannan ba a san mu haɗu a kai ba zai yi namiji ce na san ya zama mace ko mace ce tana zo ta zama mace namiji ba wannan misliya kenan ko ko ne ce a ah, shi bari ya canza kawai ya mayar da kansa mace ko ya canza ya mayar da kansa namiji wanda fitsarar mutum a duniyar yau ya kai ana samun masu kokarin yin haka din ko bal ana samun masu yin haka din ma bal har ana samun dokoki ko majalisu na dokoki na kasashen arna da suke halatta wa mutane yin haka din namiji aure namiji mace ta auri mace babu dabban shi da ya abu kuma ɗan adam irin wannan don dabbobi ba sa yin wannan inhum shine inhum illa kal an'ami balhum adall inda baka taba gane ma'anar balhum adall ba to ka gane yanzu a inda za a ce an yarda wai namiji aure namiji mace ta aure mace dabba batan dabba bai kai nan ba amma sai ga wasu no batan su ya wato ainihin zarce batan dabbobi sannan Allah ce wajen annakun shu'uban wa qaba'id man sanya ku wato manya-manyan dangogi races waɗansu 'yan afirka ne waɗansu 'yan amerika ne waɗansu 'yan asia ne ko waɗansu baƙaƙe ne waɗansu jajaye ne waɗansu farare ne wannan rarrabuwa ɗin hmm, zai yi a haɗu a ce duk yanzu a daina ganin fari da fari da baki duk su zamto fari ko su zamto baki ba wannan ne a wannan ake shakar rarrabuwa Allah ya raba mu a wannan kuma hakan yake so mu don haka ba za mu haɗu a wannan ba baki yana nan a bakinsa ja yana nan a jansa fari yana nan a faransa duk wanda ya so ya canza halittan kansa yana fada da Allah kuma babu mai yin wannan sai wanda shaidan ya hau kansa istahwada alaihi shaitan saboda haka ma yace ai wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah yace zai umarci mutane su canza halittun Allah madaukakin sarki wanda shi ma abun bakin ciki wannan yana daga cikin batan da ya fa na dabbobi wai ga mutum baki kilan amma ya ji cewa shi tsarin bai masa ba zai je a yi masa aiki a canza masa fata hmm? ya kashe makudan kudi wai ya zama fari wanda da wannan mata ne aka san su da ko suna shafa mai siwa na ne har ya kai ana zuwa ana yin beauty surgery ko a yi aiki don wai a kara mutum kyau baki ya zama fari to abin bakin ya kai har maza ma suna yin haka dai ba wai na shafa mai ba a'a su je a aiki ta yadda fatar gaba da za ta juya ta zamto fara wasu bai son ya gan baki allahu akbar bai san bakin fatan ya fi inganci ya fi nagarta har a waje uh, ma'abota ilimin sikin ma amma saboda raina kai inferiority complex yake sai wannan mutum ya wai zai canza fatarsa to baka isa ba Allah ya yi ka baki ne yana son ka baki duk yadda kai da yawa daga tsawalar nan daga bayan ciwo yake zuwa ya kama su hmm? sai su mutu a wannan kasar tamu akwai wata ba musulma ba ce wadda ta shahara ta je yin wannan ne daga nan ta mutu matar wani shugaban kasa ne a kasar Najeriya a nan garin na san wani fitinan ne wanda ya fitina mutane a harkar addini daga ƙarshe na daga shi abin da ya kashe shi wannan abu hmm? ya samu kuɗi don haka kawai sai ya fara ya ji an masa wannan sojiri wai zama baki kowa ya wanda ya san shi a garnan ya san shi baki ne kira amma da ya samu wannan matsayin ya fara samun kuɗi ya fara jin daɗi da wannan sai ya zama fari ba wai jin daɗi ne abinci ne ko sabulu ko abin da ba a'a ya daina wannan ne da ya daga cin abin da ya kashe shi yanzu ba shi ba san mai zai gaya Allah wadda kuke sarki a wannan haka nan gwargwadon hankalinmu akwai bambanci ko wani malamin yana cewa in Allah faraka bayna quwal uqul akthara mimma faraka baina kuwal abdan Allah ya bamu bambanci wajen amfani da hankali okay anan na ce amfani ko shine quwwal uqul amfani da hankali sama da yadda ya bambanta tsakanin wato karfin gangan jikinmu da kaga wani ai kagan karfin ku daban ne ko to fuskoki tsama da banko Allah madaukakin sarki ya ce wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum bambancin harsunanku ba za ka hada ba aika ce kowa dole sai ya zama bahaushe ko ko ya zama balarabe ko ya zama bature wannan rabe-raben yana nan yana nan ba a kansa ake magana ba haka nan launukanku kawai da muka faɗa sana haka nan ƙabilunku da wacce ayat ta faɗa waje annatun shu'uban wa ƙaba'ila lita'arafu waɗannan ba su ake magana akan kada ku rarrabu a kansu ba dama Allah ya yi ku a rarrabe haka yake so ya gan ku yana son ku yi managing wannan difference ne unity in diversity Allah yake so don haka malamai sukan yi bayanai cewa a tafarruqul mazmum shine wannan ibn al-arabi ah, ko kafin nan ibn atiya yana cewa التفرق الذي لا يأتي معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله تعالى يشي ربوان كيدا أكي هنا معنام شيني ربوان كندا إن أقيش بزي يوم بس كان جهادي دباير دكاريا مع الديني دكالمر الله ملوغي تذكيوه yace wa hadha huwa al-iftiraq bil fitan wal wannan shine rarrabuwan kai da yake zuwa a dalilin kutuntunu da kuma rarrabuwa wanda yake zuwa cikin aqidu kowa ya addinin nashi addinan nashi aqidar yace ita ce musulunci duk da ya san ba irin aqidar annabi ba kenan ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa akai ba kenan amma sai ce a shi wani buɗi ne akai masa kuma nashiɗin shi ne daidai ya mai kokarin ya ce a ai nashiɗin shi ne abinda annabin ma yake akai to kaga wannan shi ne a sabani da ake hani akai wannan ayar abinda take kenan karinar kuma ita ce ai da yace wa tasimu bi hablillahi jami'a in mutane suka yi riko da alqur'ani bisa karantarwar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tsarin fahimta ina mamaitawa bisa tsarin fahimta na magabatan kwarai hmm? ba zai yi kansu ya rarrabu a kan aƙida ba ba zai yi fituntunun su zo su raba su ba ba zai yi su zanto suna suka suna faɗa da junansu a kan ƙarami da babba da abinda sun gane da abinda ba su gane ba wanda ilimansa ya kai magana akan abu da wanda bai kai ba ya tsoma baki ya zagi wanda zai zaga ya kuskurantar da wanda zai kuskurantar ya yi mummunan magana wadda za ta ƙara raba kan al'ummar musulmi bayan an raga an rarrabu a kan abubuwa da ba so taka kara sun karya ibn al'arabi a cikin ahkamar ƙur'an yana cewa malamai sun yi bayani dangane da wannan rarrabuwa da Allah yake hana mu anan sai shi ya kunshi abubuwa guda uku na farko at-tafarruqu fil aqaid rarrabuwa cikin aqida wanda wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akai amma yayi isharar kaddara za ta faru akan al'ummar sa za su rarrabu kamar yadda yahudu da nasara suka rarrabu a bangaren aqida rukun nan faso ne guda biyar na aqidar arkanul iman amma kowa ya ɗauki wani abu daban wanda yake banta da shi wanda musulmin farko ba su san shi ba inda batansa ya zo kenan to haka haka nan za su rarrabu hadisi ya zo a tirmidhi malamai suna inganta shi ingantaccen hadisi ne cewa yahudawa sun kasu a cikin addini har zuwa kaso 71 kiristoci sun rarrabu har zuwa 72 abin bakin ciki al'umma annabi ma za a samu wannan rarrabuwa har zuwa 73 yace duka waɗannan a hanyar guta suke in banda guda ɗaya aka ce wace ce yace wadda suke irin abin da nake akai yau ni da sahabbaina da su ne aljama'a wanda suke kan abin da nake akai ni da sahabbaina ba su kawo sabbin abubuwa ba su canza ba ba su rage ba ba su ƙara ba waɗannan su ne suke kan tafarki su masu riko da hablullah da Allah yake ce mu yi riko da shi a nan malamai a littattafan aƙida har a littattafan tafsiri irin su al-qurtubi sun yi ƙoƙarin ambatan waɗannan wato ƙungiyoyi na aqidar da suka bujiro a addinin musulunci da bid'ar kowanne daga cikinsu to kai dai koyaushe maganin fadawa cikin waɗannan shine yin riko da doron alkur'ani da doron sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da abinda magabatan kwarai suka rayu a kai a ɓangaren aƙida wannan shi ne zai zanto maka i'tisam kariya daga fadawa cikin rarrabuwa a aqida wannan Allah madaukakin sarki ya haram akwai as-sawabi tabbatattun abubuwa a aqida duk wanda ya karkace a cikin su to ya shiga cikin at-tafarruq fil aqida kun ga waɗannan rukunai guda shida al-imanu billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والمنين والقدر خيره وشره والنسوء ثوابت العقيدة duk wanda ya yarda da su a dunkule kamar yadda suka zo a alkur'ani da sunna wannan shine musulmi al-murtala bi bihablillah akwai inda ake zurfafa a yi saɓani a wata matsala a wata wannan baɗin wannan ake magana ba a a tubalin abin ne saɓani a kai zai haifar da fata daga doron sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu malam yace at-taqatu'u wat Shi shine rarrabuwan zuciya ɗin ta zanto tsakanin musulmi ana gaba da juna ana juyawa baya juna a dalilin ni na ce ga tsarin da nake so in bi wajen yada karatu misali madauki kungiyoyi na da'a hmm? wannan shi izalatul bid'a ita ce tsarin kungiyar da yake so ya bi domin wa'azi wani ya da shi kungiyar wa'azi sunanta fitiyanul islam Ham? wani yana wani nashi kungiyar wa'azi sunanta kuma da mun sunan kungiyar mu na wa'azi na nasr islam wani yana sai zanto saboda ban shiga kungiyar ka ba kana gaba da ni wannan shi ne rarrabuwa na zuciya ne ko kuma a saboda naga kungiyar ka ita ce wacce tafi kiran musulunci an fi amsa mata sai ina maka hasada hmm? sai in fara zagin ka duk abin da kai in ce ba daidai ne ba duk wani abin da za ka yi ya kawo musulunci ci gaba in ba ni ne na yi ba to san in ce ai bida ne ba san yi kokarin ji yadda za a yi in wato ainihin jefa maka kashin kaza har ya kai in ce baran maka sallama ba in ka yi sallama ma baran amsa ba ballan har ya kai kuma ma ce kai kafiri ne ni ne musulmi ne kadai duk wanda ba ni ba babu shi bane bai annabi yana cewa mani man istaqbala qiblatana man salla واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الله الذي له ذمة الله ورسوله دوان دي فسكن شيئا لك إبلا إير النام ييسلا إير النام من ينكا ياتي ينكمنه yace wannan shine musulman da ke da kariya na Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam to kai mara komai da kai mun yi karatu da kai a um, tana iya ma na koya maka tauhidi a saboda bangare na ya bambanta da naka daga lokacin shikenan ni ban cancanta kai mun salama ba mu zonto mana abinda ake kira takfiru bil batil wato kafartarwa ta hanya ta shirme da wauta wannan at-taqatu' wa at-tadabbur bayan annabi alayhi salatu wassalam yana cewa ana daga ayyukan bayi kowane alhamis da litinin akai ma Allah madaukakin sarki sai duba ya gafarta wa mummunai sai mutane biyu da suke gaba da juna sai Allah ya ce a anzira hadaini hatta yasfaliha waɗannan ku jinkirta ku jinkirta ayyukansu har sai sun shirya har sai sun shirya shi yasa na wale salatu wassalam yake cewa rabuwan kai hiya alhaliqa ha ita ce mai aski mai take askiya ba kai take askiya ba tana aske addini hmm. rabuwan kai na aske addinai na yanke addini gunduwa gunduwa kamar yadda wanzami yake aske gashi in kamar wanzami ka bashi gansa kanka na wani lokaci zaka samu wani gashi akai zai gama da gashin ta ko to haka rarrabuwan zuciya ta hanyar hasada majuna da kashi majuna yana jawo lalacewar yanzu ku ga 'yan kwanakin nan da bargurdi suka shiga suna zubar da mutuncin malamai a social media wanda abin da ya jawo shi shine wannan taqatu da tadabur tsakanin kungiyoyin da aure kowace kungiya ko kowane malami wannan ma muna magana kan kungiya kenan to abin bai ya ya ma fice kungiya ya zanto kowane malami ma yana son ya zanto shine authority sai abin da ya faɗa shine daidai duk wanda ya saba masa to ya zama abokin faɗa sai ya hau membarinsa ya yi masa raddi duk girman malama. kuma da lafazza na wato ainihin rashin ladabi wannan shine irin saɓanin da ake hana ya zanto karatun ka kawai na shagubai ne da habaici ma waɗanda kuke saɓani da su a waɗansu abubuwa waɗanda ba sa cikin asawabit da muka ambata a dunkule mabi gobe za mu faɗi waɗannan asawabit a rarrabe in sha'awa wannan shi ne na biyu abu na uku malam ya ce tarkut takhti'ati fil furu' wa tabarri fiha wato ta'assubanci na mazhaba akan abin da ya shafi furuwa malamai suna kasa addinin musulunci zuwa gida biyu na farko suna kiransa al-usul na biyu suna kiransa al-furuwa abinda suke nufi da al-usul ɗan biyu ne na farko suna nufin al'usul aƙida suna nufin aƙida wato turakun imani arkanul iman to su waɗannan suna da sawabin tabbatattun abubuwa a jikinsu baya halatta musulmi guda biyu su saba wa juna sannan a wannan istilahin furo kuma shine duk wani abu wanda ba aqida ba fiqh kun ga ai ba aqida bane ko farilla alala guda nawa ne mustahabban sa guda nawa ne sunnonin sa guda nawa ne sharuɗan sallah guda nawa ne mustahabban sallah guda nawa ne ƙarin abubuwan da mazhabobi suke yi saɓani a kai akwai mazhabobi na fikihu malikiya hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya da waɗansu ma da baka taɓa jin su ba hmm? waɗannan saɓaninsu a matsaloli na fikihu yake a fikihu kuma a takalidance ya shafi Eh, tun daga abubuwan da ya shafi ibada na gabbai hmm, wato tsarki har zuwa sallah azumi zakka menene kuma aikin haji har zuwa mu'amala na cikin gida family laws ko aure da hukunce-hukuncensa shika da hukunce-hukuncensa da sauransu da mu'amala na waje hmm? wannan har zuwa rabon gado kenan duk mu'amalan gida ko sannan mu'amala na waje na abin da ya shafi kasuwanci na abin da ya shafi sana'a na abin da ya shafi ilimi da ilmantarwa da tattalin arziki da tsarin zamantakewa na yau da kullum tsakanin musulmi da musulmi da kuma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tsarin zaman lafiya da yaƙi mu'amala na gwamnati na harkar siyasa hmm? tsakanin ƙasa guda mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa international relations duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin fiƙihu waɗannan ana kiransu furuwa wannan islahi na farko kenan wanda kusan shine yafi yawa a wajen masu magana da wannan yare na al-usul da kuma al-furu' to a wannan al-fusul kuma waɗannan al-furu' din sune about 75% na addini shi aqida din shi 25% ne na addini to su wannan sawabit na aqida din su ne wanda bai halatta a yi sabani akai ba kamar da na faɗa ko dan su kananan furu'a da ake sabani ko su ma a auren su a waɗannan kuma fur'a din su din ma akwai su abubuwan da ba a sabani akai amma mafi yawancin su ana sabani akan su kuma sabani akan su baya jawo gaba tsakanin masu saɓani ɗin to rabuwan kai a wannan ɓangaren shi ne ya zanto wani zai yi mai wani inkari na nuna masa bai yarda da abin da yake ba ko abin da yake ba addini ba don ya saba masa alhali kowa yana kafa dalili ne da ƙur'ani da suna gwargwadon yadda fahimta ta bambanta a tsarin ilimi to ma'anan kada a rarraba a wannan bangaren ba shi ne kada wannan ya na nashi fahimtar wannan ya na nashi fahimtar ba a'a kada dan ka ɗauke fahimtar ka yi faɗa da wanda yake ɗauke wata fahimtar wacce ba taka ba yanzu je ba mun bayar da misali mun bayar da magana akan fikiro cewa mace mai haila za ta shiga masallaci ko ba za ta shiga ba ba na ce muku ibn su ibn hazm suna ganin cewa ba wani abin da ya hana ta shiga masallaci Hmm? wani su malamai ko suna ganin ba za ta shiga ba ga dalilai ba za ta zauna a matsalashi ba to ba a faɗa tsakanin waɗanda kawai abinda ake mana kashe a wana gani wannan shi ne daidai saboda jini kaza wannan yana gani wannan shi ne daidai saboda jini kaza amma ana tare za a zo a haɗu a yi komai tare zuciya ba ta rabu ba duk da fahimta sun rabu to al'inkaru fi masa'il khilaf shine tafarruq na uku da wannan ayar take hanawa wato shine abinda malamai suke kira at-ta'assub al-mazhabi ta'assubanci wa mazhabarka kai ba maliki ne to baka yarda wani a masallacin ka zai wani abu wanda ya saba mazhabar malikiya ba wa ga ka shi ma imam malikin ya saba wa malamansa su ma dalibansa akwai da sun saba masa ya sani sun sani kuma ba su taɓa yi faɗa akan wannan saɓanin ba to faɗa akan wannan irin wannan saɓanin bai dace ba shine malamai suke cewa la inkara fi masailil khilaf ba a inkari a matsaloli da ya halatta a yi saɓani a kansu a shari'a waɗannan su ne abubuwa guda uku da malamai suke faɗan cewa a waɗannan ne Allah ya hana mun mararrabu. to kenan a furu'a na fiƙi da abubuwan da ba harka addini ba ne ha kun ga kamar da na faɗa muku dama a rarraba muke Allah yana son haka ne wani baki ne wani fari ne ai rabuwa ne hmm? wani dogo ne wani gajere ne ai rabuwa ne wani mace ce wani namiji ne haka Allah yake so amma a addini manya-manyan abubuwa na addini Allah yana son a yi shi tare iri guda kuma a haɗa kai a haɗu a yi shi kada kowa ya nashi daban-daban in ma za a rabu sai da rabuwa ne na attakamul hmm? domin wannan ya cika wannan ba zai yiwu duka mu mai abu guda ɗaya ba sai wani su ɗauke mana wannan wani su ɗauke mana wannan wani su ɗauke mana wannan Wani su ɗauke mana wannan shi ne ƙungiyar da musulunci ya da shi wadda za a kafa ta ne ala asasi tanawwu' hmm? saboda ayyukan sun bambanta kuma ɗan kaɗan ba za su iya ko iri guda ba za su iya ɗauka ba a gurguje istilahi na biyu iri shi ne wanda shekul islam ibn jami'a ke ce a kai al'usul su ne turakun addini ne a abubuwan da ba sa karɓan canji a addini wanda ba a yarda a samu fahimta biyu a cikinsu ba tsawon a aƙida ne ko a ibada ko a mu'amala ko a ɗabi'u ko kuma a dokoki da musulunci su da so shi anan yana ganin cewa usul ya shafi kowane bangare ba wato aqida kare ba yana ganin aqidan ma yana da usul yana da furu' kamar da ibadat na da usul na da furu mu'amalat na da usul na da furu asiyasa shar'iyya na da usul na da furu haka haka kuma wannan shine abin da ya fi dacewa ah, a cikin istilahoyin guda biyu za mu ƙara bayani akan wannan Allah ya kai mu gobe tare da faɗi sawabit na addini malamai da yawa sun yi rubutu akan fikihu na saɓani wani malami fikihul ikhtilaf da yawa sun yi rubutu akan fikhul ikhtilaf hmm? akwai littafi eh, al-muhkamat su imamu amani. سمام أمان الأمة نا الشريف حاتم العوني أكوين الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم مع الشيخ يوسف ابن عبد الله القرضاوي رحمه الله سنعنا أقول فيق الاختلاف من طه جابر العلواني أقول أبو وند باب ليس أي ثباني أقول أبو وند دولي ثباني أفرسو akwai <laughs> abubuwan da kuma dole ne a guji saɓani kansu domin addini ya miko a irko da wannan igiya ta Allah maɗaukacin sarki za mu ɗora wannan jawabin gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto jini farashi daga Allah muna roƙon sai da ramana wadda mai kuskure Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته rashin minti